irin yadda mabiya masabar shi'a a karkashin jagorancin Sheikh Ahmed Lazare yake yabon Imam Hussein kenan a gangamin da suka shirya domin ƙara jaddada biyayyar su a gare shi a wannan rana ta goma ga watan Muharram wato ranar sallar Ashura wacce yake matsayin ranar juyayi a gare su Dahiru Musa Chaduwa na daga cikin mabiya mazabar shi'a a nan Nijar. Wannan wata rana ce ta juyayi akan kisan da aka yi wa jika annabi wanda aka yi sani da Imamu Husaini dan gidan Sayyida Fatimatu Zahra salamullahi alaiha diyar annabin rahama. wanda wasu daga cikin ba'arin sahabbai suka bijiro da su da ta gagara su iya nasara akan annabi bayan annabi sai suka bijiro da kiyayyarsu akan iyalan gidan annabi to wannan wata rana ce wadda take ranar juyayi da kuka da karanta tarihin abubuwan da ya faru ga imamu husaini ba karamar rana ce wadda ya kamata kamar yadda wasu ba'arin malamai suke cewa ranar cika ciki ranar murna ranar miye halin da jagoran yan shi'ar najeriya shek ibrahim alsassaki ke ciki biyo bayan aron gamar kasar da ta haɗa magoya bayan sa da jami'an tsaro a Zaria na ci gaba da bakanta ran 'yan shi'a a yanzu haka dalili kenan da bahasin shugaban mazabar shi'a a nijar shek ahmed lazare na ranar ashura ya karkata a kan wannan al'amari an kona mutane da rai a zaria an kona gawarwaki a zaria to a wannan duniya da muke ciki ake irin wannan me ya dalili son gidan manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to amma yanda kashe imamu husaini bai kashe shi an ci ba bai kashe soyayya ga in gidan annabi ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ƙara raya shi to kisan da aka yi a Zariya ba zai sa mu kasa a gwiwa ba ba zai sa mu sha baya ba kuma ba zai sa mu zama mahaukata mu ɗauki makami mu ta kashe mutane ba to ba za mu taba yin wannan ba a ci gaban jawabinsa a gaban dandazon magoya baya Sheikh Ahmed Lazare ya nuna damuwa akan matsalar tsaron da ke da nasaba da ayyukan kungiyoyin tayar da kayar baya. Maganar a kashe mutum don bai yi addini ba. Mu a gare mu ba karantarwar manzo Allah bane don Allah ya ce mana la ikraha fid din babu tilas a sha'anin addini. In har za a yaki mutum a ce dole sai ya yi musulunci kaga an tilasta shi. shi ko Allah ya ce babu tilas addini to wannan karantarwa tana koyar da zaman lafiya tana kawo adalci da shimbir da kwanciyar hankali a duniya to azalumai ba sa bukatar wannan su sun fi son ana malala jini ko yaushe ana shekar da jini shikenan sai su ci karansu ba babbaka suna da wani karin magana da larabci ana cewa mazik tasud rarraba kan jama'a ka haɗa su faɗa shi gina sai ta shugabanci mabiya mazhabar shi'a sun bayyana cewa za su ci gaba da tararrakin tunawa da ranar mutuwar imam hussein har zuwa ranar 20 ga watan safar yayin da wasu daga cikin su ke shirye-shiryen zuwa karbala ta kasar iraki domin ziyarar karrama imam hussein lokaci guda da takwarorinsu na sassan duniya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar